muna shahi na 127 muna cikin babin zaka inda shehu khalil yake cewa wahari ko babu zakka ga kawa in ta kasta in ta karkari kamar kunkurun abin nan kamar kwarkwaro na zinari ga mace ko da zinari ga mace to da ganin zinari ko kwarkwaron ga sai kare lokacin da ya kare akwai niyya da a a gyara shi a kuma mai sai kwarkwaro ko a kuma mai sai zobe to babu zakka muna tare da kuwa in lam yatakhasham amma in bai rugurugu ba amma in ya rugurugu zan bai garuwa to wannan sai alisan ta da shi cikin abin da mutum mallaka domin ya zama dukiya walan yanwi kuma ya zamba ainihiyar. adam yi rashin gyara shi ba a mai sai sa, ko a mai sai sa, amma in ainihin rashin gyara shi matsayi ne na zobe ko kwarkwaro to wannan za a za a mai abin za a mai zakka muna tare da kuwa ka na lera jule ko kuma kawar ta zamo ga namiji kamar namiji na adda zoben zinari ko haurin zinari to wannan lalai na in zai da zakar dukiya sai alisarta da wannan zo da ko wannan hawayen a haiso zakka saboda ya aikata abin da a haram don haka shi kuma in za a zakka za a garza mai hukumatul mali kenan muna tare da kowa ina malla ce in a hau kira'an ko ko kuma zan abin da an kai itina'i na don kira'i wato yana kiriya ta yana bashin shi kira'i ga mata su yi ado in sun ka sun ka dawo to ba shi jinda wannan shi a abinci ne kasan ai da ba zinari ba za a hada riga ana ba su haya don da mutane ba su da wadata sai mutum zai an ganci ko na ba su ba shi haya riga illa muharrama sai ado kawa wadda an haramta an haramta zobe ga namiji an haramta haure ga namiji na zinari an haramta zoben azuma in yau wuce dirhami biyu ga namiji to waɗanda su ma za a sa cikin zakka aw mu'addan li aqibatin ko kuma ya zama dukiya da wadda an kai tana wanda an ka tana da don gaba Kamar wata tsohuwa ta ga ga tsohuwa na ta mata gata jikoki sai ta dan tana da wani abu ta ajiye da jikokin ga ko wani mutum na ya ga abin nan kwana biyu na zo mai yana da wata dukiya sai ya ware aji don in ya kwan bai iya komi to duk da haka tana can aji amma zaka ake mata ah, mm. au sadaqin ko kuma mu'addal lis sadaqi na ya tana da aji don gaba shi biya sadaqi ko shi biya sadaqin ɗani ko wani ya aji inda ya kai da sadi mm. to zaka aka yi ni kace nan ko ya ko zinari ko ba zinari a ko dukiya awo mana mhm. ko ji gina mana wuyar da hiti jarar ko kuma ya kasance abinda an ka fina don niyyar kasuwanci a samu riba wannan shi ma duk da ka aka yi shi muna tare da kuwa to malam ya iltifati fa in rufi'a wato da jauhari an ka daza zinari da jauhari to waza kazzi naka an yi zaka awal wannan zinari da aka daza da jauhari ni a jauhari ni yana daga jauhari ta ya an doko zinari an ka lalaka gare ta ya koma jauhari a da an kashi zinari to in lokaci ya yi wannan zinari da aka jikinta shi za a shi za a aunawa a yi mai zakka muna muna tare da kuwa amma in nubi'a ko bila da rare in ana iya cire shi daga jauhalin bai sa na hukuki ba sai a cire a auna sai a yi zakka in mai zuwa aka kai a ciki wa'illa in ko ya zan da shuruwa taharra mala ya ce ya yi hasashe aka ce wani maka cewa ya yi hasashe ya ce tsada muna tare da kuwa tawo bari mu shiga rango wa dumma ribhun li asalihi ka gallati muqtaran litijarati wa dumma malan ya ce an dagwara ko ku ce an tara hankali an tara an tara riba da tushenta muna tare da kuwa an tara riba da asirinta ina misali ta gallace mu kusa da littijarafi kamar galla abin da an ka sunwarta don kasuwanci an sunwarce shi na don a kasuwanci misali mutum na ada dukiya sai ya karbo abin nan yana da dukiya sai ɗaya ta ya samu bayi ko ya samu dawaki ya karɓo su su farin ga da ya samu nasu don shi wani aiki ga duki ta da duki ta da ko ya ta shi kai ta wani wajen kasuwanci to dabbobin ga da samu fi da sun kai dubu ko sun kai ɗari mota ko ko kila abin nan tireloli na ɗauko don a mai mai a kai mai mai ya ɗauke su su hadu to kanin kaya na su haɗu to sai ɗauke sai wani ya tuho gare shi ya ɗauke kaya haya ya ce ne sai na yake da kaya wu an ka ce an ka ɗauko mai kila goma ta ko ishirin sun ka kila an ka samu miliyan ɗaya ko miliyan muna tare da kowa shi da an so ɗin kan baron kasuwanci an so ba to wanga abin da an ka samu to za a haɗa shi da tushen dukiya in za a zaka shi ka ji ake wa bin marihun da asali ka ta muktara kamar galla abin da an ka so sani tijarati an ka ce kai an tara duki an tara riba da tushenta walau riba hadainin la'i wa balahu inda wannan shi a wata gaba mai abin da ko da a'a ko da riba bashi ta wadda yake bai da wani iwali gunta misali mutum na ya ce wa ne ce in ce ga kazan ne ga kazan ne ce yi zaune ne to tun da zanna hake da kuɗi miliyan goma ka take kasuwanci kuma kuɗin na miliyan goma da ya bashi ya ce sai ga sunan shi kasuwanci duk abin da ya samu ya bar mai da mai mai da kudi ne sai sai abin sai suwa ga ranar da an ka bashi kudi nan ko kuma wani shekaru ko kuma da cikin watan nan ya sai shi ko sai sai sai sai sai da riba misali miliyan goma sai sai sai miliyan goma sha biyar ya samu nawa to inda duk ranar da an ka bashi kudi ga watan da an ka bashi kudi da ta samu ba shekara guda da an karɓa kuɗi ba to sai zakka walau rib hadaini la wa barru inda suna da wani abu in ba shin ga halaka yana da abin da yake biya to ko da wannan riba ta shi na ma da yaro ka da lau cewa ma ai ai sun halaka babu komi wala lil munfiqi ba'da hawlihi ma'a asalihi waqta shira' to da ke hmm. to kuma an tara riba ga dukiyar da an ka canye wannan abin da an ka canye an haɗa da shi ba a da yi bayan shekara ta ma asali a tara ya ta tushe ne wakatar shira lokacin sayi Wana tare da kuwa? Hmm. shi ma an hishe shi wato abinda an misali mutum na samu fa'ida wani mutum ya ba shi dubu goma so da yake mai misali da misali ya ba shi dinari goma kyauta amma lokacin da an kaba su farkon muharram sai shekara ta shekaru ga kudin nan shekara ta shekaru sai ya ɗauki dubu biyar ya ɗauki eh, dinari biyar ciki sai sai fil a cikin suwa sai ya tallafa dinari biyar abin da a tallafawa ya kashe sai ya kai gida an kai ce wani da su muna tare da kuwa to ana nan ana nan da shekara ta zagayo sai sai da fil adda da ya sai da dinari biyar dinari goma sha biyar fil adda da ya sai da dinari biyar ya sai shi ta sha biyar to alhaɗa da haka sai ya ɗauko dinari can biyar da ya kai hmm. sai ya riskar da su da dinari goma sha biyar kun zan dinari da wai gaskin ishirin na hmm. sai da ka dinari ishirin hmm. wannan su da asali na shari'a ta ba asalin na an ka lura da shi asali da shari'a ta ai da an ka ba shi dinari na goma sai da kun ka shekara ya fi dukiya bayan shekaru sai ce biyar biyar ɗin ga sai sai kaya da su ko da sai kaya da su ko Allah nan bai kai ba mm. yana na yana abin nan wani yana wani suna karuwa mm. ya shi ne waɗanda sai shekara ce sai sai shi su dubu goma sai sha biyar mm. sai ɗauko da can sayayyu ya haɗa ya su madina da shi sai da kai shi wannan shi ne shi ma alhamdulillah

ko sun halaka babu komi shi wanda shi adda ne to inda duk sun kashe shekaru In da abin da samu da riba ɗaya da sabi to ba da kuɗin ga shi a tushe dukiyar shi eh. wancan shi adda kuɗi ga hannu ne a wancan ko zakka bai sai ya bincika an kuɗin nan